ingantacciyar da gare shi ba in yi haka ya yi mata abin da ake ce ma ila'i akwai hukunci akan wannan shine aya ta gaba ta 226 abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai wato zai karantar da mu kenan da hukuncin shi ilahi din nan bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم نعم الله تبارك وتعالى للذين يؤمنون من نسائهم ga wa'annan wa'anda suka yi wa matansu ila'i menene ila'in shine yayin rantsuwar ba zai kwanta da ita kwanciyar aure ba ay ya an la hunna suka yi rantsuwar ba za su kusanci matansu ba ko don sun bata musu lai, ko don sun musu wani abu wanda ba su so ba to shi kenan dai ko ma ta halin kaka in mutum ya rantsuwar ba zai kusanci matan shi ba to su nan matan suna su zauna zaman sauraron ko ya dawo arba'ata ashhurin har tsawon watanni hudu har tsawon watanni hudu fa in fa'u in ya dawo ya huce ya hakura yanzu ya kusanci mace shi cikin watanni hudu nan ba su kare ba fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya gafarta mishi abin da ya gabata kuma ana fatan ya ji kai shi in ko ba haka ba fa وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق إن كو ينا نفين سكيني يا نية داما سكيني to shikenan da waɗannan watanni hudu sun bai dawo ba to shi kenan sunan matan nan tashi sakakka da an yi wata hudu bai dawo ba babu wata larura babu wani abu to haƙiƙa sunan wannan mata tashi shi da haka fa inna allaha sami'un Allah ya ji abin da ya faɗa dan Allah mai ji ne ali kuma Allah ya san abin da yake nufi dan Allah ko masani ne ya san abin da ke nan, dan haka kenan yana nufin saki da watanni hudu sun kare bai koma ya kusanci matumin tashi ba babu wani bayani to shi kenan magana ta kare ba zai yi ai ta zama haka ba sai dai inda wata larura Allah ce muke mu to kun ga ila'i din nan rantsuwa ce amma tana rataye da wani hukunci hukuncin nan shine rantsuwar da aka yi ta shafe shi ta kuma shafi wannan mata ta shi. da haka aka ware ta daban aka yi mana bayani a ta Allah ce muke mu ثم استطرق الكلام على الطلاق والمتعلق به tun da an yi magana a akan ila'i nan, ila'i nan yana iya zamowa saki to saboda haka sai aya mai girma ta gaba sai aka ci gaba da yi mana bayani akan shi kanshi saki ɗin Yadda Allah ya hukunta a iya yin aure to kuma ya hukunta ya shar'anta a iya rabuwa in dalilan rabuwa sun kammala in dalilan rabuwa sun haɗu to rabuwar ma ba a kyale a yi yadda aka ga dama ba sai da aka tsara aka shirya yadda za a rabu. in an rabu menene zai biyo bayan rabuwar shi ma shari'ar musulunci bata kyale mu haka nan mu ganin daman mu ba sai da aka koyar da mu in an rabu ga hukunce hukunce waɗanda suka rataye da ita rabuwa ɗin, ma'ana rabuwar aure sai Allah ya ce ni والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرهامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم نعم can farkon musulunci ko kuma kafin zuwan musulunci ya kasance saki ba adadi ake yi mutum yana iya sakin matan shi ko da sau goma ne kuma ya koma ya ta zama da ita saboda haka sai Allah ya ce wal mutallaqatu su matan da aka saki ya tarabbasana su zauna su tsara kansu kada su yi wani sabon aure bi anfusihinna su kula da kansu salatata qura har tsawon qur'i uku menene ƙur'i ɗin wasu malamai suka ce jinin haila shine har sai ta yi jini uku wasu kuma suka ce a'a zama tsakanin ɗaukewar haila zuwa sabuwar haila wa'annan kwanukan da ake ɗauka su ake kira ƙur'i in haila ta ɗauke to a zauna har zuwan kuma wata sabuwa an yi ƙur'i ɗaya kenan wannan shine fahimtar malaman malikiya tsakanin haila da haila shine ƙur'i fahimtar wasu kuma daga cikin waɗansu malamai irin su anabila su kuma zuwan jinin hailar shine ƙur'i don haka amfanin wannan waɗanda suka ɗauka cewa jinin haila shine ƙur'i to da ta yi jini na ɗaya ta yi jini na biyu in ta ga jini na uku dole sai ya ɗauki ne ta gama idda in ko an ɗauka tsakanin jini da jini shine kurɗi to shi kenan in ta yi jini na ɗaya ta yi na biyu da zaran jini na uku ya zo ko da bai ɗauke ba shi kenan ta gama idda wannan kune shine amfanin wannan bambancin Allah ya taimake mu to shi shi sakin kafin a kai gayi domin aya mai girma ta karantar da mu da ake sakin a wata sura ba a wannan ba cewa ba kurin da an ga dama bane ba ake busar iska a ce an yi sakin ko ko da ta bata maka rai ka fusa da ta fusa ta ka nan ta ki a aiwatar da saki ba a yin wannan musulunci bai da da wannan ba kafin a yi sakin in ma sharuɗin sakin sun kama an hanga an hango an zauna an ga dai ba makawa sai an aukar da sakin nan to ba a sakin a daidai lokacin da aka dama sai an jira ita matan nan ta yi haila idan ta yi haila sai jinin hailar ya ɗauke in jinin hailar ya ɗauke sai ta yi wanka to daga nan kafin a kusance ta kafin a kwanta da ita sai aiwatar da saki a daidai wannan lokaci to shi ne ta ga jini na gaba to ta yi ƙurɗi ɗaya kenan an gane da ta ga wani jinin kuma ta yi ƙuri'i biyu kenan da ta ga wani jini na gaba ta yi ƙuri'i uku shi kenan magana iddata ta ƙare wannan kenan amma in aka aukar da take sun da haka dama to malamai suna cewa don ta ga jini na gaba baya cikin lissafi ba za ta lissafa da shi ba kenan ya ta ga jini hudu a jere Allah ya ce maka ina fata an fahimta to wannan kenan to dai ta zauna tsawon ƙur'i uku in tana daga cikin mata masu yin haila an gane in ko ba ta daga cikin mata masu yin haila aisa ce ma'ana tsohuwa ta tsufa wacce har ta daina haila to ita kuma abin da za ta yi kurin za ta yi watanni uku ne haka nan yarinya wacce ba ta riga ta fara haila ba aka ɗaura mata aure mijinta ya kwanta ita ya sake ta ita ma za ta yi wata uku ne ba za ta jira jini uku ba domin ba ta yin jini idda su watanni uku uku ne haka nan banda mai ciki wacce take an sake ta amma da ciki to nasi mai girma ya nuna mana gama iddata shine ayyara ana amala hunna su haifa cikin nan nasu haihuwa ita ce gama iddata inda miji zai saki matar shi da safe da yamma sai ta haihu shikenan ta gama idda ta gama idda sannan kuma banda wacce take baiwa ce su bayi su kuma idda su rabin ta ɗaya ne saboda haka ita wato baiwa za ce wata biyu ne kurum Allah ya taimake mu Allah ya ce wala hillu lahunna to baya halatta ga su mata ayya mana ma khalaqallahu fi arhamihinna su koyi abinda Allah ya halitta cikin cikunan dama amfanin zaman wannan idda din shine a tabbatar babu ciki a tabbatar babu ciki dan kada ta yi sabon aure ta ɗauki cikin wani ta kaima wani wannan shine amfanin zama a yi idda din an gane to kun ga cikin waɗannan ƙur'i uku ko cikin waɗannan watanni uku za a iya gane cewa akwai ciki ko babu to in ta ji akwai alamun ciki kafin ta gama iddan nan to bai halatta ba ta koya wannan abin da ke cikin cikinta dan ba ta son wata haihu da wannan miji na baya ko kuma dan ta kosa ta yi sabon aure Lallai ne ta bayyana tana bada ciki bai halatta a gare su mata ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna su koya abin da Allah ya halitta cikin mahaifarsu matukar akwai alamun ciki da su bayyana su yi wannan in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar lahira kada su koya komi da wannan ne malamai suke cewa wajen magana akwai ciki ko babu ana amsar maganar mace ne ko ma bayan maganar miji ba za a yadda da maganar miji ba akan yadda da maganar ita mata in ta ce tana da ciki ana ɗauka tana da cikin in ta ce ba ta da shi ana yadda ba ta da shi an gane wa hinna to kuma a sani fa su mazajen su wannan mijin da ya saki matar a haqqu bi hinna shi yafi cancantar ya maida ta koma zaman aure fi zalika a cikin wannan lokaci da ake zaman idda in arado islaha in dai suna nufin kyautatawa in suna nufin gyara lokacin da miji ya saki matar shi sakin nan bai kai uku ba to yana da haƙƙi shi ke da ƴancin ya maida ta matsayin matan shi matuƙar ba ta gama idda ba in ya furta ya ce ya maida ta shi kenan ta koma an gane je kama in tana zaune ne gidan tana idda sai bai ce ƙala ba kurin sai ya ba fanan abinci ya bata ya shige ɗakin ta ya kwance shi shi kenan da wannan malamai sun ce aure ya koma ta koma matsayin matar shi yana iya maida ta ta koma matsayin matan shi amma fa da sharadi in aradu islaha in akwai nufin gyara ba nufin cutarwa ba in akwai nufin gyara ba nufin ya cutar da ita ba domin ku sani kada ku cutar da mata ya ku maza wala hunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf su ma fa matan suna da irin haƙƙi a kanku kamar yadda kuke da irin haƙƙin a kansu duk irin haƙƙin da kake ce kana da shi a kan matarka to ita ma tana da irin wannan haƙƙin a kanka haƙƙin kyautatawa haƙƙin tausayawa da sauran ire-iren waɗannan abubuwa to ita ma tana da irin wannan haƙoƙa a kan mazansu amma a yi cikin kyautatawa bisa dacewar shari'a a zauna da su zama na kyautatawa sai dai tunda aka ce tana da haƙƙi a kanka kamar yadda kake da haƙƙi a kanta to Allah ya ce akwai bambanci walin rijal alaihin daraja sai dai maza su suke da girman haƙƙi suke da mafi rinjayen haƙƙi kan su mata ɗin. wallahu aziz kuma Allah mabuwayi ne hakim kuma mai hikima ne cikin duk abin da ya sana'anta kun ga wannan aya ta yi mana bayanin yadda ake ko kuma in bayan an yi saki abin da ke biyu bayan saki shine zaman idda shine zaman idda har sai an yi jini hudu in ana kirgar jini ne ko kuma har sai an yi wata uku a jini uku in ana kirgar jini ne afuwan na ce hudu da kuskure ne jini uku har sai an yi wata uku idan ya kasance ba ta haila dan tsufa ko dan kuriciya kamar wace ce wacce ake ganin ba ta haidar malamai sun kasa matan kashe-kashe suka ce yarinya daga shekara bakwai takwas tara duk jinin da aka gani ta ana ce mashi damul illa wato jini ne na illa daga tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku duk jinin da aka gani a wajen yarinya a daidai irin waɗannan lokuta akwai buƙatar bincike a kan shi tayo ya zamo jinin haila ne tayo ya zamo kuma ba na haila ba ne komi na iya faruwa da haka a ɗinin wannan lokaci sai masana jini ko kuma likita ko ƙwararrun masana abin da harkar mata an bincika an tabbatar haila ce ko ba haila ba an fahimci wannan ko amma suna ganin daga 'yan shekara sha uku daga nan ta iya ci gaba da haila duk wani jini da aka gani na al'ada a iya ɗaukar shi haila ne sai dai in ya zo da wata ƙarina ma'ana ya zo da wata larura amma in lafiya lafiya kurin ta ga jini kamar yadda sauran mata suke ganin jini to ta iya fara daga shekara goma sha daga nan tafiya ta tafi ta tafi suka ce har ta kai shekara saba'in ko zuwa sittin da biyar zuwa saba'in to daga nan in aka ga jini tare da ita a iya ɗaukar shi wancan damin wato jini ne na haila ko ba jini na haila ba shi ma akwai bincike a kai shi amma da ta kai shekara saba'in biyar zuwa tamanin suka ce duk wani jini da zai biyo baya sunan shi damun illa wato jini ne ba na haila ba jini ne na larura wannan shine abin da suka kasa wallahu a'lam Allah ya taimake mu to matukar tsakanin shekara 13 zuwa shekara 60 zuwa 65 din nan to haka tana jini kenan to in tana jinin ne ta yi ƙur'in nan guda uku in ko ta wuce wannan ko kuma bata kai waɗannan shekaru ba to kenan duk wani jini ta gani jini ne wanda ba na haila ba akwai magana akan shi to za ta yi idda da watanni uku kadai lissafin watanni za a yi Allah ya taimake mu in ko tana da ciki to haihuwar ta shine gama ta. haka kuma in ya kasance baiwa ce to za ta yi rabi ne shine za ta yi watanni biyu Allah ya taimake mu aya ta gaba Allah ya ce ne الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون نعم can al'adar laraba kamar na muka faɗi ɗazu mutum yana iya sakin matar shi ma har sau ɗari ya sake ta a daidaita ya dawo da ita ya ƙara saki a daidaita ya dawo har sau goma ko fiye ma da haka to wata rana wani daga cikin mutanen madina sai ya ce wa matar shi shi ba zai sake ta ba shi ko ba zai zauna zaman aure da ita ba sai mata wannan magana ba zai sake ta ba kuma ba zai zauna zaman aure da ita ba ta ce kamar ya kake nufi ya kake nufin za ka yi min kenan ya ce zan sake ki sai kin kusan gama idda ya ce na maida ki sai kin dawo kuma ya ƙara saki sai kin kusan gama idda ya ce na maida ki haka za mu ta haɗiya rayuwa sai ta kai ƙara ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga fa abin da mijinta yake ya zai mata na cutarwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to ku bari ku je at-talaqu marratani saki dai wanda za ka iya mai da matarka to saki biyu ne saki biyu ne kadai an gani in kai mata saki na daya aka tafi aka sasanta aka dawo aka sake saki na biyu don an sasanta fa an dawo saki ya fare daga nan saki na biyun nan fa in sa kun bi ma'arufin ko dai ka ci gaba da rike ta cikin kyautatawa ka yi haƙuri da ita yanda take haƙuri da kai ki yi haƙuri da shi yanda yake haƙuri da ke ku yi haƙuri da juna aw tasrihun bi ihsan in ko ya gagara to ku sauke ma juna cikin girmamawa shikenan ka sake ta sake na ukun shikenan ta tafi kai ma ka tafi Allah ya hada kowa da rabe shi in dai ba zai yiwu ba a iya ci gaba da zaman ba dama daga sake na uku a sake maida ta har in aka yi wannan sake na uku wala ya hindu lakum to su ma nan ba sa ƙara halatta a gare ku ku zauna da su a zaman aure an gane wannan ko wannan kenan wala ya hindu lakum bi halatta ba kuma a gare ku ya ku mazaje an ta fi ma na shay'a in kun sake su su matan ku ce za ku ɓace wani abu da kuka ba su na dukiya aure na sadaki na lefe na wane ne na wani tarkace ne in ka sake ta daga ɓangaren ka, kai ne ka sake ta bi halatta kuma ka ce sai ka ɓace komi da komi sai ka yi hulɗi sai ta biya ka kuɗinka bi halatta ba ba inda ya halatta ka amshi wani abu na kulli illa ay yaqafa Allah yuqima hududallah sai inda suke jin tsoro ba za su iya tsaida dokar Allah ba ma'ana inda ita mata take ganin ba ta san mijin ita ce daga bangaren ta ba ta kaunar zama da mijin amma ta bangaren shi dukkanin haƙoƙan da ya kamata nata ya rataye a wuyan shi ya cika ya ba ta gurin zama ya ba ta abinci ba magana cutar da ita an gane wannan ku sannan lafiyar shi lau zai iya kwanciya da ita dukkanin haƙƙi wanda musulunci ya dora miji dangane da matar shi ya tsare gwargwadon hali kuma shi ya nuna yana son matar shi to anan ne za a yi maganar hulɗi ita ce kaɗai take tunanin ba ta son zama da shi ba za ta iya mashi biyayya ba ba za ta iya cika haƙoƙan shi ba to in ita ce da wannan matsala ita ce ta nemi a sake ta to babu laifi a nan ta fanshi kanta don haka Allah ya ce fa in kiftum Allah ya kima hududalla in kun ji tsoron ba za ku iya tsaye da dokokin Allah ba fala junaha alaihi ma fi mabtadati to babu laifi tsakanin miji da matan dangane da abin da ta fanshi kanta da shi sai abin da ake ce ba hulɗi ko dai ta biya shi kuɗin shi da ya kashe lokacin da zai aure ta sadaki dubu talatin misali kan gane wannan ko da sauran ire-iren wannan ko kuma ta dora akan haka dan tayu an dan dade zauna can lokacin sadakin bai wuce dubu biyar dubu hudu ba yanzu ko kamar ta ma sadakin sai ya hakuri sai ya kai dubu ishirin da in ta bashi dubu hudu wace ce zai iya samu ta dubu hudu a yanzu kaga da wuya saboda haka sai ta dubi a dubi gwargwadon abinda za zai iya aurar mashi wata kamar ta yanzu sai a yanka a ce to ke bashi kaza an gane wannan ko kuma tana iya bashi sama ma da abin da ya bada duk ɗawainiyar da aka yi wajen auren abin da ya kashe bai wuce dubu sittin ba tana iya ce to ga dubu ɗari an gane wannan ko wannan ya danganta ga yanayin da ake ciki sai a bada shi ke na hita kwanshi kanta Allah ya ce tilka hududullah wa'annan dokoki fa na aure da saki da abin da ke hukunce hukuncen saki da abin da ke biyowa bayan saki dokoki ne na Allah fala ta'taduha kada ku tare su wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare dokokin Allah kuwa fa ulaika humuz zalimun to waɗannan kam su ne azzalimai su suka zalunci kawunansu to kuma kuma daga wannan sai aka iyakance saki saki biyu har in aka yi na uku to babu shakka an fada cikin ta rukokon da ba dama a ƙara zaman aure sai wani abu ya gudana wanda aya ta gaba za ta karantar da mu shi wannan kenan saki dai in aka yi na ɗaya aka daidaita aka dawo to ai kokari ai hakuri a rike in annabiyu aka daidaita aka dawo ai hakuri a rike daga nan aka yi na uku sai mai ya gudanar da ayin komi gashi nan aya ta tafi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا حدود الله يبينها لقوم يعلمون الله أكبر Allah ya ce fa in tallaqaha to in ya ƙare mata wani sakin fa bayan wancan saki na biyu to daga yanzu fa saki ya kai uku an rabu fala ta illu lahu min ba'du ba ta ƙara halatta a gare shi bayan sakin nan na uku bai ƙara halatta ya aure ta hatta tankiha da gayara har sai in ta auro wani namijin wanda ba shi ba har sai ta tafi ta yi sabon aure ta tare gidan sabon miji an yi kwanciyar aure fa in tallaka in shi wancan sabon miji kuma can ta ta haɗo su ya sake ta to fala junaha alaihima yanzu babu laifi ga shi kofan mijinta na baya da ita din nan ay yataraja'a su yi komai. ta iya sake komawa kuma a sake daura musu sabon aure shi wancan miji da ya mata saki uku amma da sharɗin in zanna ayyuke ma hududallah in suna da hakikalin za su zauna kuma za su tsara dokokin Allah ba za su ƙara komawa cikin tarkokan jiran to saki ba naka tilka hududullah wa'annan fa dokoki ne na Allah yubayyana halakum yake bayyana muku dokokin nan yake bayyana su ya alamu ga mutane masu ilimi ga mutane masu hankali dan su aiki da su yan uwa kun gani da zarar an yi sake na uku to kuma babu sauran aure har sai ta tafi ta sabon aure sannan in wancan miji ta ta haɗo sai sake ta to kuma wannan tsohon miji na baya ya iya komawa kuma a sake sabon ɗaurin aure to idan aka sake sabon ɗaurin auren nan akai igiya nawa aka dawo wata ukun ce ko ko igiya daya nan ne malamai suka kai suka komo suka tattauna maganganu masu tsawo an yi bayanai da maganganu sun fi talatin an gane wannan ku wasu malaman sun tafi abita cewa ta dawo ne akan igiya za a sake kuma daura aure ne akan igiya uku domin wa'ancin igiyoyi sun kaɗa yanzu kaman an koma sabon zama ne igiya uku za a sake daura aure wasu malamai suka tafi ta a a'a an daura aure ne akan igiya daya in ya ƙara sakinta to sai ta ƙara aure wani mijin kuma ba shi ba an gane wannan ko to bisa ƙa'ida ta sadda zari'a wannan magana ita ce amsassa an daura aure ne akan igiya daya domin a toshe kafar wasa da aure in an bashi shi waccan dama ya sake dawo kuma ɗan abu kaɗan ya ƙara ya saki ya ƙara cewa ya sake a ƙara jiyar uku kuma gaba ɗaya saboda kada a mai da auren abin wasa kada a mai da aure kuma abin wargi don haka sai suka ce a yi mashi punishment a tura mai wani nauyi ta dawo kan igiya ɗaya in ya riƙe ya riƙe in ya sake sake sake to kuma ya saki fa auren shi gaba ɗaya kenan an fahimci wannan wannan da shi mafi yawan malamai suke fatawa Allah ya taimake mu to kuma wajen wancan ta auri wani miji wanda ba shi mijin da ya sake ta ba to kuma akwai wani haɗin baki da wasu kan yi shi kun musulunci bai yadda da shi ba wani ya sake mata ya sake uku ya raba ya sami wani abokin shi ko wani ne shi da Allah ka ji ka da na da wance ka samu ka aure ta in ta tare ne ka sake ta dan in maida ta in suka yi wannan haɗin bakin shi na biyin nan ya aure ta a haka ya sake ta to ba da gurin wannan ba har yanzu ba ce aure ba ta ko an gane wannan ko har yanzu ba ta yi aure ba har yanzu ba ta yi aure ba Allah ya kyauta to idan kuma ita ce fa da tsohon mijinta na baya ya take ta saki uku suka kuma masifantu da son juna yana son ta dawo ita ma tana son ta dawo amma ko ba dama saki uku ne sai suka hada baki tsakaninsu shi da ita ki samu ki wani aure idan kika yi auren kuka dan zauna to ji zaki bata mashi reki har dai ya gaje ya koro ki daga nan sai in mai dake misali an fahimce ni to idan aka yi haka fa aka kuma dace ta je ta bata ma wancan rai da bin ya koro ta shin ta iya komowa a sake tsabar daurin aure yayi ko ko bai yi ba shine tambaya wa'insu sun tafi su ce eh to suna ga yayi domin fahimtar su ai shi wancan sabon miji da aka aura igiyar auren hannun shi take ba hannunta ba in ya rike katakame ce bai saki jujjuyin da za a yi a kai a komo ta yi wulaƙancin ta yi ƙanƙancin ya ce ba da a sakin ki ba yadda za a ta koma gidan wancan tsohon miji an gane wannan ko domin igiyar aure hannun shi take an gane wannan ko wannan kenan fahimta su kenan mahangarsa kenan suka ce eh wannan auren yayi to wasu kuma suka ce bai yi ba ni ma kuma na fi karkata wajen bai yin ba domin me domin abinda muke fahimta a nan gurin sanda ce wancan sabon aure tana gidan wancan miji ba ita ta sani a cikin zuciyarta da ta kashe auren nan tsohon mijinta ne ga yacin yana jira zai aure ta shi ma yana da yakinin cewa ita yake jira ta fito zai aure ta to da wancan miji ya sake ta ta san da maganar aure tsakaninta da wani shi ma ya san da maganar aure tsakanin shi da wanci jira yake kuryar ta gama idda kaga an yi neman aure cikin idda tun ma tana gidan wani sunan bazawar shi take jira yake kur ta fito tun tana gidan wani sunan bazawarinta yake jira take kurin wannan auren ya mutu ta idda ta koma gidan shi kaga akwai aure cikin idda tunda akwai masaniya akwai yarjejeniya akwai tabbatarwa tana jira ne kurin da ta gama idda yanzu gidan wani za ta koma shi ma yana ce yana ɗan shirye-shirye yana ɗan kimtse-kimtse ita yake jira kurin ta gama idda kaga akwai neman aure cikin me akwai neman aure cikin idda to duk ko auren da aka neme cikin idda aka daura shi cikin idda har in ma ya kwanta ita cikin iddar to wallahi wannan aure babu shi ko ba sa ƙara yin aure har abada A shi kaga kenan da muguwar rawa ga rikin tashi shi ma wancan haɗe kai da shi mijin da matar su haɗa kai su ce je ki auri wani ki dan bata mishi ne ya kore ki ko da hakan ake babu auren Allah da ya kyauta Allah ya kyauta da haka tun farko a yi haƙuri da juna mana tun farko me jawo sakin nema sakin faya sai ya kai eh, wato lamu halata ya kai ba makawa me zai hana a yi haƙuri da juna ne duk fa na kika ga namiji sai kin yi haƙuri shi ke mace haka kai ma namijin duk inda ka ga mace sai ka yi haƙuri da ita kowace ce an gane wannan ko domin kan babu annabiya ba sahabiya ka gani kai kuma ba ba annabe bane sai kai hakuri da ita ba yanda za a yi mutun ya iya maka komi 100 bisa 100 ba yanda za a yi iya miki komi 100 bisa 100 dole ya miki wani abun ya kasa ya miki wani abun kuma wallahi dole ya bata miki rai kai ma dole ta bata maka rai kana bata mata rai tana bata maka rai ba matarka ba ma da kake aure haka kurin wani kato a kasuwa ne ya bata maka rai ko akan titi ko ba haka ba sai ya maka abin da baka so ya kuma bata maka rai ba kuma yanda zaka yi da shi ke ma haka kurum wata a gidan biki sai ta miki abin da baki so ta bata miki ra ya zaki da ita to bari mijin ki? wanda yake baki abinci yake kula da lafiyar ki? me zai hana ya bata miki da ki kasa hakuri kuma nake cewa duk mutumin da ya bata maka rai in bazguna maka kaji ka fusata to yi tunani wannan mutumin ya taɓa daɗaɗa maka rai kuma can baya ya taɓa yi maka wani abu da ranka yi daɗi in ka tuno wancan to me zai hana wancan ya goge wannan ba shi kenan ba kullum an tinga a tinga dadda maka kenan ai ba kullum ake kwana a gada ba haka ba haushi yace ko wata ran kanta bar ma za a kwana wata ran ma a waje komai na iya faruwa wannan kenan kuma in dan magana a bata ma rai ne ko a bata miki rai ne mijin ya bata miki rai baki zama sai kin fita fitan ki gani shi ma wanda zaki auren gaba namiji ne wallahi shi ma sai ya bata miki kira shi ma in kika ce baki kika tsallake na gaban shi ma mutum ne bata miki ran zai ba yanda za a yi bata miki ran haka kai ma dan ta bata maka ran bace maka yanda kake so ba kwashe kayanki ka kore ta to wata zaka aure ita ma mutum ce sai ta maka abin da baka so ita maka kore ta wata zaka saki aurewa ita ma din ta maka abin da baka san haka dan adam yake ajizi ne ba mu cika goma ba dukkan mu tara tara muke an gani ko wani ma bai kai taran ba wani bakwai da rabi ne <laughs> to saboda haka babu abin da ke kaiwa ga cin nasara illa hakuri ka gani duk wanda kake zaune shi sai kai hakuri da shi to duba mana tsakanin iya da uwa iyakar soyayya kenan ji irin san da uwa take mu yadda ji irin san da ai take mu uwarta amma wata ran uwa ta kai mata mangari sai ta kai mata duka ko ba haka ba ta bata mata rai wata ran sai ta bata ma iyayen rai iyaye kenan sai iyayenka sun bata maka kai ma sai ka bata musu ina kuma ga wacce ka ganta da girmanta ta balaga ka auro ta kawo gidanka ina ga wanda kika samu da girman shi kika aure shi kuma kice ba zai bata miki rai ba wallahi sai ya bata miki rai babu abin da ke kawo cin nasarar zama illa hakuri da juna to wannan kurin shine cin maganin zaman rayuwa a yi hakuri da juna sanda ka bata min in nuna maka ka bata min guri kaza dan ka gyara cikin kwanciyar hankali sanda kika bata min in nuna maka kin yi kaza ba daidai ba cikin kwanciyar hankali da natsuwa dan ki gyara ni ma in nayi miki ba daidai ba ki nuna min cikin kwanciyar hankali da natsuwa dan in gyara sai tafiya ta zauna ya kuma a zauna lafiya Allah ka taimake mu Allah ya ce mu وإذا بلغتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لا تتخذوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الله أكبر kamar yadda zai ake ta karantar da mu saki da hukunce-hukuncen saki wasu ayoyin sun karantar da mu yadda ake gabatar da saki an ce in mutum ya saki matar tashi to tana da haƙƙin ta zauna ta yi idda ɗakinta يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة سأل الله يتيمي قبا واتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ثلث الثلاثين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يا kai wannan annabi idan za ku ma'ana al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam to ku sake su bayan sun yi tsarki kuma ku kiyaye lokacin idda ku ji tsoron Allah kada ku kore su daga cikin ɗakunansu su ma kada su fita daga cikin ɗakunan nasu kada su fita daga cikin ɗakunan nasu kenan idan an yi saki ɗaya ko an yi saki biyu to akwai haƙƙi na ta na ta zauna ta yi idda cikin ɗakinta a ban mata ɗakin ta zauna har ta yi idda duk kuma 'yan haƙƙoƙan da ya kamata na ɗan abinci ne na dan uwan su kola ne wanda aka saba na yau da kullum tana da shi a rika bata kurin abinda ba za a yi ba kwana ɗakin ta saboda haka kenan in an ce an kashe aure ko auren wani da wance ya mutu saki ɗaya ne ko saki biyu to auren bai mutu ba ya dan suma ne ya suma ba ran da zai mutu sai ran ta gama idda daga ran nan sai ya mutu murus dan haka ne kuke ganin cewa da an ce mutum ya saki matar shi ko bata gama idda ba aka ce wani ya zo gurin ta sai ka gaina kun baki ya nemi mun mata haka ne kuma to wace ka bar ta koma gidansu ta zauna gidanka aka ce ka ba ta daki ta zauna An gani in babu damar zama gidan saboda fadan dama da kishiya ake yi in kuma aka ce an sake ta ta zauna gidan fadan zai ci gaba sai ka kama mata haya ko ka gina mata wani gidan kuma can da ba dan gani ta zauna cikin gidanka dan to Allah ya ce wa idza talaqatumun nisaa idan kuka saki matanku saki daya ko saki biyu suna nan zaure cikin ɗakunan suna idda kafin idda ta kare fa balagana ajaluhunna sai iddan nan ta san makarewa tayi qur'i na daya tayi da biyu an shiga cikin na uku ana dabda ya kare to fa yanzu ku zauna ku yi tunani ku zauna ku yi karatun talaku in kun ga akwai ayyuwa ba amsiku hunna bi ma'arufin to ku rike matanku cikin kyautatawa yanzu ka ce ka maida ta shi kenan ta koma ba wanda ya ji ba wanda ya gani sai a ci gaba da zaman aure a ci gaba da kyautata ma juna a ci gaba da hakuri da juna in kuma an hanga an hango ko da fa an sake mai da auren nan zaman dai da wuya saboda matsalolin da suka sa aka rabu din nan har yanzu suna nan ko da an ce an koma to zaman nan dai ba zai yiwu ba to sai Allah ya ce hunna bi ma'arufin to ku kyale su su ƙara su iddar su cikin kyautatawa arabi salin alin kada arabi dutse hannun riga wala hunna ridadan kada ku rike su da hanyar cutarwa ta hanyar cutarwa ka ce ka maida ta kwana ɗaya biyu kuma ka ce ka ƙara sakinta kuma ta sake sabuwar idda ta sake lalo zama kuma can ka ce ka maida ta kuma ka ce ka ƙara sakinta to kada ku yi wannan li atadu wai dan ka tsawaita mata idda kada ku yi wannan wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu to haƙiƙa ya zalunci kanshi dan yana gitta kai shiga azabar Allah wala tattakizu ayati llahi huzwa kada fa kurki ayoyin Allah ababen izgiri kada ku riki abin da ake karanta muku alqur'ani a matsayin tatsuniya ko shafa labari shuni kada ku bari ya rike bi ta bayan kunnon ku yana wucewa ku rika ji kuma kuna kin yin aiki da shi wa zkuru ni'matallahi alaikum ku fatuna ni'imar da Allah ta wa ta'ala ya muku ta musulunci ya sanya muku addini mai tsari da ya farlanta muku ko ya wajabta muku auratayya ka gani bai baku kamar dabbobi ba bai baku kara zube ba kowa da ya gama ta ya kama ya biya bukatar shi take ta kara gaba aka tsara tsari na aure ka kawo ta gidanka ka aje ta ka ce kai kadai ko kallanta ba mai soye ba ka san wani yayi kuma duk wanda ya kallon maka ita ma kana iya kai kare shi in ka so maka ka karo wata ka karo wata ka karo wata hudu ka zuba rigis ga doguwa fara ga gajera fara ga doguwa baka ga gajera baka wace ce baka da ita a gidanka wace zaka gani a waje ta rige ka duk wacce ka gani waje kana da irin ta a gida Ta ce kai kadai wannan tsarin ba ni'ima bace ba Allah ya mana to da wannan ni'ima da ya mana wa ma anzala alaykum min alkitabi da abinda yake saukar muku a cikin littafi alqur'ani na hukunce hukunce ta yanda za ku zauna lafiya wal mata da hikima da ke cikin littafin shine hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya izakum bi an ya muku wa'azi da su da nassin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi godiya ga wannan ni'ima ku yi aiki da wa'annan hukunce hukunce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani fa Allah yana tsane da dukkan komai har abin da kuke aikata tsakanin ku da matan ku wallahi Allah ya sani kuma zai muku sakamako akai gobe kiyama Allah ka taimake mu wannan kenan kaga kenan aka saki mace to akwai buƙatar a bacci ta idda ɗakin ta in lokacin idda ya kusa ƙarewa to sai a duba a gani abincin da ya jawo aka yi sakin yanzu ya kwaranye an samu bakin zaren za a iya gyarawa a zauna lafiya in zai yi wuto a gyara a zauna lafiya shi ya fi a ce an maida sai shi ya fi. in ko aka ga abin na sitil har yanzu dai yana nan wancan abin da ya kawo rabuwar ko an koma dai gidan jiya za a koma to a yi hakuri a sauke ma juna shi kenan ta bari ta karasa iddata sannan a ɗanyi mata kyauta ta isali in bayan ta gama iddar ma za ta bar gida, aka ce kuma dan yi mata wata kyauta ta ihsani domin yanzu ba haƙƙin ubanta bane ya ci da ita da zaran mace ta yi aure ta tare ɗakin mijinta haƙƙinta yana kan mijinta yanzu idan mijin ya sake ta har ta gama idda haƙƙi bai dawo kan ubanta ba yanzu ba dole bane ubanta ya bata abinci in ya bata kyautatawa ne yanzu haƙƙinta ya koma kan al'ummar gari kai local gamma ko state gamma ko yawa ko kuma kan al'ummar kwamitin marayu in akwai a unguwar in babu kuma uban sai ya daure haka nan ya tabata abinci sadaka yake yi amma ba dole ba ne, an gani ko idan haka in za a tafin shi mai gida sai ya kawo wasu 'yan kuɗi ya bada gwargwadon samun shi ya dubu talatin ko ya dubu ishirin ko ya dubu goma ko dai gwargwadon abin da ya samu ya ce to wance ga wannan a ci gabar da cin abinci ana sayan gomo da sabulun wanka har Allah ya baki sabon miji an gani haka sai a rabu salin alin sai a rabu cikin kwanciyar hankali cikin mutunta juna Allah ya taimake mu to irin wannan shine rabuwar aure in an tashi rabuwar mata kama dole sai an yi to ba kowane lokaci ake aukar da shi ba sannan akwai sharuɗa da musulunci ya gindaya sai a bi su tukunna sannan sai a zartsi a rabin kwanan kuma akwai hukunci hukunci bayan an rabin ga sunan ana ta karanta muna Allah ya ce mi وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعجلوهن أن ينكحن أزواجهن أن يرثين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر في دي مغانا تي أكان سكين أولي sai Allah ta tabaraka wa ta'ala yake magana kuma da su waliyan mata Allah ya ce wa iza talakatumun nisaa idan maza suka saki matansu fa balagana hunna, lokacin gama idda su ya kusan karewa ko ma an kai ya ƙara. sai wannan dai tsohon miji nata suka sasanta suka daidaita tana niyyar za ta koma gidan mijinta an gane wannan ko ya biyo dare ya zo ya zauna da tsohuwar matan shi an tattauna sun ba juna hakuri sun gano matsalar da ke tsakaninsu suna son su koma ita tana son ta koma ɗakinta to ya ku iyaye ya ku iyayen mata fala ta'adiluhunna kada ku gitta mata ayyan ihin azwajahunna ku ana ta ta sake auren wannan miji nata ce ni ban yadda ba fa ki koma wannan bakin gidan kin yi kenan sai dai wani sabu a a kada kai wannan ya baba ke ma inna kada ki shiga sharaba shanu an gani idza taradaw bainahum bil ma'ruf in dai su miji da matan yara sun yi tattauna sun yarjejeniya su bisa kyautatawa to ku ai da ma shaidu ne me kuka sani cikin zama bacin radin ta zo ta faɗi muku ba ku sani ba ta faɗi muku to yanzu ita ta huce shi ya huce za su koma me naka ciki kai hakuri kurin su koma zalika yu'azu bihi wannan ake yin wa'azi da shi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ga dukkan wanda ya imani da Allah yayi imani da ranar lahira daga cikin ku zalikum azaka lakum wannan shi yafi tsarki a gare ku in ka dage ka ce ba za ta koma ba kai ta huci kana ɓace rai to ko ita he ta gaba inka ita ma ɗin dan dai ba bane kurin ba ta nuna ma ko ita he ta gaba inki dan dai in nace kurin za ta nuna miki ba an gani bare kuma shi yaro yana son yarinya yarinya tana son ya ku shiga tsakani ku hana to wanda za ku zubar da mutuncin ku in kuka bari ta koma azaka da ku ya fi tsarki a gare ku wa da har kuma ya fi bayyanar da ku kuma mutanen kirki ne wallahu ya alam Allah shi ne masani shi ya san abin da zai biyo baya ta yiwu da sauran haihuwa ta yiwu a koma a zazzago 'ya'ya da yawa ko ku ba ku sani ba wa antum la ta'lamu ko ba san wannan ba dan haka har in sun sasanta su tsakanin su matukar ba wata dokar Allah suka karya ba dama fushin zuciya ce tsakanin mata da miji ya aukar da sakin to yanzu sun dawo sun sasanta to ku iyaye ku zamo ƴan sa albarka ina fata mun gane wani abubuwa sun taɓa faruwa wata rana a cikin garin kuntuwa shekarun da ɗan dama muna tare da marigayi malam abdurrahman malam abdurrahman eh, babba Allah gafarta mai muna tare da shi sai wasu mata na tafiya gaban mu da daddare mata suke wata hira yara ne haka hirar ta iska tana kawo mana abin dariya abba da take ba ɗaya labari ta ce ke ai wallahi na gode ma alhaji karami ina ji alhaji karamin kila ko wani kanan babanta ne a dai abin da hir take bayyanawa kenan tace me ya faru tace ba kin san kwanaki na yau yaji ba na zo gida na kwaso ƙarya da gaskiya haka ta faɗa na kwaso ƙarya da gaskiya na faɗa shi ko baba na gidanmu ya hau kai ya zauna ya tafi shi ya ce wallahi ban koma sai ya zo shi kuma ɗan gogon naki ya ƙi zuwa wajen wata na uku bai zo ba na gaji da zaman gida shi kuma ya ƙi zuwa shi kuma ba ya fusata ya ce wallahi sai ya zo ya ce da Allah ya taimake ni sai na je gidan alhaji karami ina nan sai gashi ya dawo ya ce kin koma ɗakin nake ya ce har yanzu ban ku ai bai zo ba ya ce bai zo ba ko ya ce ai bai zo ba ya ce to ya shiga ɗaki ya fito ashe bulala ya dauko ta ce wallahi yana zuwa ya zabga min bulalan nan na ji zafin bulalan amma wallahi na ji daɗin ta dan na sa abin da yake nufi ina tashi ya biyo da yana duka Man zame ko ina ba sai daki na da ma so nake a raka ni Allah ba ko ta gani Ta ce ta ji zahin dukan amma kuma ta ji daɗin shi dama hanya take nema ka gani ko Da haka shi can ba. bai san ƙarya da gaskiya ta kwaso ba ya ɗauka duk abu ta faɗe gaskiya ne da haka yana nan ya haƙe jira yake ya zo a mai ƙanƙanci tuko shi kuma ya fuskanci haka ya ƙi zuwa jira yake a haɗa a kotu a biya shi kuɗin shi da haka alhaji ƙarami da yake ya ɗago abin sai bi hanyar za ta koma salin alin sai ga shi take shi mana farka da su da ta kawo daidai nan gurin ne to muna tare ba mu wajen mu biyar ne sai wanda daga cikin mu su suka kucce mai da suka fahimci muna jin su sai hira ta yake daga nan ka gani Allah kyauta an ba mu labarin wani babban mutum wani babban mutum ne professor ne sai diye shi ta gamo karatun ta na digiri sai ta kawo min shawara baba mun shirya da wani za mu yi aure sai ya ce wane ta ce eh, ya ce wance ki rabu da wane yaron nan bai da kirki ɗalibi na ne tun daga sakandare a jami'a ba yaron kirki ba ne ki canza wani ta ce gaskiya baba mun yi riga mun yi alkawari ya ce haka ne ke kware baba ya ce to ki ce turo magabacin shi ya turo a zo a yi aure ya turo iyaye aka gama neman aure aka ba da aure aka sa ranar aure aka ɗaura aka yi shagali aka gama Amarya ta tare ɗakin miji tunda akwai ɗan abin hannu akwai kumbar susa bayan ɗan kwana biyu an ya ɗauki amarya suka tafi yawon shakatawa cikin duniya kwaram kwaram sai america aka sauka a hotel amerika an da amarya ana shakatawa cikin hikimar allah sai allah ya sa ce haɗari da mota a amerika ita kare amarya ta kare ya kwashe ta ya kai ta asibiti tunda ba kasarsa bace ya biya bil na asibiti yana zuwa yana dubo ta ana treatment ɗinta ana duba ta ana wane ne yana ta biyan kuɗi kai can halin nasa sai ya motso ya ga to fa wahala banza yake ta yi tun yana leƙa ta sai da leƙa ta da ta dame shi kira a waya ma sai ya bar ƙasar sai ta ji shi ya koma faransa ta dame shi da kira ta waya ƙarshe dai a takaice ta waya ya turo mata da takardar saki ya sake ta za ta dame shi bature asibitin baturawa kuɗi suka ƙare dan dafa ɗin da ya aje ya ƙare ba kuɗi suka sallamo ta tunda ba ai ƙasa ba ce ta taho da karyayyar kafa tana lage-lage asibiti sun kore ta ga saki an sake ta hotar da suka sauka kuɗinsu sun ƙare san ma suka kulle mata kofa sai ta raɓa raɓe ta raɓa nan ta raɓa nan da karyayyar kafa cikin hikimar Allah Allah ya sa wasu ƙawayen innata sun je Amerika suka ci karo da ita suka taimaka da aka yau talla-talla aka biya mata kuɗin tiket aka auno ta a jirgi aka kawo ta Najeriya aka kwasu aka kawo gida da kare ya kafa ubanta yana dawowa aka ce ga wacce nan ta dawo kaji kaji abin da ya faru ya leka ɗakin ta ya same ta yace sannuwan ce ta ce baba kaga abin da wani ya mun ta ce ba komi wance Allah baki wani bai ki ƙara ka buƙar ɗaura miki aure ba shi ke ba shi kenan ba yau ma ki ƙara fita ki sake zaɓo wani mijin ki kawo ni kuma ɗaura miki aure ha gani ko abinda bahaushe yake ce ba kwace mai yaro garba kaga ubancin inda tsayawa ya cije kai da fata bai yadda ba shi bai yadda bai ba da ita abin mutunci shi sai ya zube yarinya tana so yaro yana so haka kurin tsoko ya zo ya ki kaga sai ma a bashi wata fasara ce mai kuɗi yake so eh, so yake sai mai kuɗi ya zo a dinga mai irin waɗannan abubuwa da ya bari aka tafi yanzu ba ta gani ba gobe in ya ba ta shawara za ta yi tafi shawarar ta shi to haka dai ire-iren waɗannan abubuwa ne Allah tabaraka wata ala ya ce in an saki aure har ya kasance kuma tsakanin shi wanda ya sakin da wacce aka sake sun sasanta tsakanin su bil ma'arufi bisa kyautatawa za su koma zaman aure to ku iyaye kada ku yi musu karantsaye, tsaye kada ku yi musu karan dan ku kare mutuncin ku yafi tsarki a gare ku ku kyale su su koma zaman aure sannan kuma abin da nake ce muku kullum in dai an zauna zaman aure tsakanin mata da miji in diyarka ta yi aure in ta zo gidanka tana faɗe maka abin da aka yi mata wallahi in za ta kwana goma tana faɗe maka akwai wani abu ba za ta faɗe maka shi ba tsakanin mata da miji sai Allah su kaɗai suka san abin da ke tsakanin in za a kwana ana ba ku labarin ta yi kaza na yi kaza aka yi kaza aka yi kaza akwai waɗansu abubuwa dubbai suna nan ba za ta faɗi ba shi ma ba zai faɗi ba ta sani ya sani Allah ya sani an gane wannan ko wannan kenan dan haka kai tsaya baina baina in dai ba ta abu dokar Allah akai ba kina so eh to Allah ba da zaman lafiya an gane wannan ko shikenan a zauna lafiya Allah ya taimake mu zakara fi ma ya ati mudattir da to bayan an fade mana kuma hukunce hukuncen saki da abin da ya rataye da saki to tayi kuma a ce an saki matar tana goyo ta haifi ɗa ko ɗaya ko yarinya tana cikin goyo aka sake ta wake da haƙƙin shayarwa ita ce za ta tafi da yaro ci gaba da shayar da shi ko ko kamata ya ta aje mai dan shi ko diyar shi gashi nan aya ta tafi Allah ya ce mi wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn hmm. liman arada an yutimma ar-rada'ah وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاف والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walwali datu, su iyaye mata suna zaune gidan uban yaro ne ko ku an sake su da huna suke da haƙƙin su ci gaba da shayar da 'ya'yansu, uwa ita ke da haƙƙi su ci gaba da shayar da yaro matuƙar ba sabon aure sai ba ni, kamilaini har tsawon shekaru biyu cikakku liman arada ayyutin madira ga waɗanda suke son su cika shekarun shayarwa ana iya yaye shi kafin shekaru biyu in ana nufin da a cika shekarun shayarwa to shine shekaru biyu ga waɗanda suke da wannan niyya ai amaini kamilaini shekaru biyu cikakku an gane wannan ko wannan kenan shekaru biyu cikakku liman arada ayyutin marjida ga wa'ayin suke da ikon suke da buƙatar suka shekare shayarwa kada dai ya wuce shekara biyu wa alal maulud to wajibi ne akan shi uba wato shi mahaifi kenan lahu rizquhunna wajibi shi ne ya ciyar da su suwa su matan da suke shayarwa macen da take shayar maka da ɗa tana gidanka ne ko ko rabu to tana da haƙƙin ka ba ta ci da sha shi da ake ce ma kuɗin ci da sha wa kiswatuhunna da tufatar da su amma kuma bil ma'arufi gwargwadon iko gwargwadon iko kada dora mashi abin da yafi karfin shi ya bada gwargwadon iyawa shi kuma kada ya doke ya bar dan abin bayawa domin la tukallifu nafsin illa ba a dora mare wani abu sai gwargwadon abin da take iyawa dan haka sai a kalla menene sana'ar shi in ma'aikacin gwamnati ne nawa ne albashin shi shin yanzu nawa zai iya bata abin da ya ragu zai iya rike sauran iyalin shi na gida da shi to sai a kalli wannan kada a tsora mai abin da ya fi karfe shi la turadu walidatun bi waladiha kada a cutar da mahaifiya ta hanyar abin da ta haifa din nan a hana ta kuɗin ci da sha an sake ta ta koma tana neman me za ta ci me za ta ciyar da yara to kada a yi wannan an gane wannan ko wala mauludin bi waladihi kuma kada a cutar da shi mahaifi saboda ɗan shi a ce kuma a dora mai abin da yafi karfin shi a jingina mai abin da yafi karfin shi to kada a yi wannan a yi gwargwadon hali wa alal warisi mislu zalik akan wanda yayi gado shi ma akwai irin wannan wanda aka mutu aka bar wata mata ko cikin matan mamacin akwai wata mai shayarwa to waɗannan magada a bata irin wannan na ci da sha gurgurdan hali fa in arada fisala in sun yi niyyar yaye tana gidan ne ko bata ta gidan an taradi bisa yarjejeniya minhuma daga gare su wata shawara to su yi shawara in an kai shekara biyu ko ko kafin shekara biyu yaro yana da wata goma sha shida ne ko sha bakwai ko sha takwas ita ta ga ya kamata a yaya yara to sai ta nemi shawarar mahaifin shi a zauna a tattauna tana gidan mahaifin ne ko ko ya sake ta ne tana wani guri duk da haka su zauna su yi shawara in shi ne ya ga cewa kudin ci da shan da yake badawa fa sun fa isa haka nan ya kamata a yaya yaran nan to nan ma sai a zauna a yi shawara wa tushawiru ku yi shawara to in kun yi wannan shawara bala junaha ba, babu laifi a gare su a yaya yaran ko da bai kai shekara biyu ba wa in aradtu an tastariqu awladakum in ko ku iyaye maza bayan kun saki matan kuna gama kuna da buƙatar waɗansu mata ne ce su sharan ku da za ka amshi ɗanka ne ko ɗiyarka ka ba wata mata can cikin ƴan uwa ko dangi ta shayar maka da ita fala junaha alaikum to nan ma babu laifi a gare ku idza sallamtum ma ataytum in dai kun mika abin da aka yi alƙawari bi ma'arufin bisa kyautatawa kenan har in ma kana ganin wata zaka ba ko da tana gidanka ne matarka ce kuna zama ta haihu ta ga ba za ta shayar ba ita a dai samo wata ta shayar da yaro babu laifi ka samo wata kabiya ta shayar da yara ko kuma ya kasance cewa kai ne kaga ka ba wata shayar da yaran, babu laifi ka bada tashar da yaran tafiya in an cika wa'ita sharuɗa guda uku akwai sharuɗa nan guda uku sai in sun cika ya kasance dai uban yana da kuɗin da zai iya bayarwa a shayar da yaran, sannan ya kasance an samu wacce za ta shayar da yaran, wacce ta yadda za ta shayar da yaran? in babu to dole ne shi ta shayar da shi sannan kuma ya kasance yaron ya amshi maman ita waccan din in ya ki amsar maman kowa dai na uwashi to dole kenan uwa za ta da shayarwa in uban nan bai da ko kwaban da zai bada a shayar to dole ne uwa za ta da shayarwa wattaqullah ku ji tsoron Allah mu alamu anna Allah bima ta'malu da basir ku sani fa Allah yana ganin abin da kuke aikatawa Allah ka taimake mu mun ji haƙƙin aure ma ya mutu ga zuri'a tsakani to ga hukuncin da shari'a ta aje na yanda za a shayar da shi yaro aya ta gaba ta nemi na magana ne kuma akan wani abu mai kama da saki saki na dole shine mata ko matan da mijinta ya rasu wato zaman takaba shi ma zaman takaba wani zama ne mai kama da zaman idda saboda haka musulunci bai kyale a yadda aka so ba ya shirye yadda ya kamata a yi shi shine aya ta gaba take karantar da mu sai Allah ya ce mai mana na lokaci yayi to to alhamdulillah an ce lokaci yayi mu dakata ana muna fata abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda mai kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka daidaita mu akan abin da ke shine daidai ah, yan uwa ya kuke fahimta wai ko sabon yana fitowa da kyau ana fahimta karatun to ko ni ne dai na dami ni ce kamar karatu a yake zuwa kamar dai ba bayanin da ake fahimta da kyau ana fahimta dai ko to Allah ya kawo mana fahimta Allah ya taimake mu ashe ni ne kenan nake tunanin kamar na dan na dan ciude ji nake kamar karton bai fita da kyau da ake fahimta da kyau Allah ya taimaka me ya tambaya akwai tambaya wannan ce Allah shiga mata malam ya ibada na alhamdulillah Allah ya ba mu lada ah, baki daya malam wai shin wasu na cewa idan mace ta yi fara gashin hamata to ko da babu jini na al'ada ko da ba balaga al'ada hmm. wai ramu azumi ta hau kanta to da ne magana na ce ai ban fara al'ada ba sai suka ce ai shi ma wannan alama ce ta balaga hmm. shi ne abin ke na neman ƙarin bayani haka ne tana tambaya ne wai idan mace ta fara gashin hamata shin ko da bata fara al'ada ba kenan ta balaga za ta iya ramuwar azumi ko ba za ta iya ramuwar azumi ba ne tambayar ko to abin da yake faruwa akwai irin waɗannan maganganu a ƙa'ida ana ganin zuwan jinin haila ga mace shi ne balagarta an gane sannan kuma ana ganin kamar kashin hamata da ko kuma abin da yin mafarki ga ɗa namiji shine shi. an gane wannan ko shine ka'ida ne ta balaga wacce take rubuce to amma malamai suna ganin cewa akwai waɗansu abubuwan suke nuna balaga ko da a fara jinin haidar ba daga ciki akwai gashin mara akwai gashin hamata gashin mara ya tabbata ni a iya ɗaukan mutum ya balaga in gashin mara ya fito saboda abin da ya gudana lokacin da aka yaki da yahuda bano quraiza lokacin da aka kore su daga madina manzan Allah ya sa a duba duk wanda yake da gashin hammata baligi ne a kore shi an gane wannan ko da wannan ne aka yanke hukuncin duk wanda yake yayi gashin mara ko da bai mafarki ba an dauka shi baligi ne to kenan ake kaddara gashin mara yana tafiya ne tare da gashin hammata in gashin hamata ya fito ana kaddara gashin mara ma ya fito don haka ana ganin shi ma alama ce ta balaga sannan ana gani daga cikin alamomin balaga ga mace ta fara nono ma'ana ma mai fito mata alamomin balaga ga namiji ko da bai farki ba a fara ganin din dinshin gemu ya su ma fitowa to wannan dai duka alamomi ne na balaga malume suna ganin su alamomi ne na balaga dan haka waɗanda suke ganin cewa kenan kin fara gashin hammata suna ce miki zaki mu azumi suna da hujjar cewa kin balaga ko da baki fara jinin haila ba ina fata mun gane domin shi jinin haila yakan zo ne wato bisa wa'is abubuwa da dama ya danganta ga irin abincin da kike ci ya danganta ga irin yanayin garinku ya danganta ga irin bi'a da kike ciki wato environment ɗinku inda kike zaune wace irin ɗabi'a ce ke gurin shi ke sa zuwan jinin haila da wuri ko rashin zuwan shi da wuri ina fata mun gane Allah ya taimake mu na'am wannan yace naji kai magana akan saki hmm. to saki ta waya nake neman ƙarin bayani akan shi yace saki ta waya yake neman ƙarin bayani akan shi shin miji ya kira matar shi a waya ya ce ya sake ta sakin ya saku ko ko bai saku ba shine eh, abin din ko ina fata kamar shine yake tambaya akai in haka ne mijin ya kira matar shi ya ce ya sake ta an gane wannan ko saki ya saku domin in ta tabbata ai shi ne lambar shi ce muryar shi ce shi ya ce ya sake ta an gane wannan ko ta tabbata ta saku inda cewa da ya kira ta a waya din nan cewa ya ki je banki ki turo ki cire wa'ansu kuɗi dubu ɗari da na turo miki na ta ce ba shi bane bai yiwu ba ta ce ai ta waya ne an gane wannan ko ba za ta ce haka ba saboda haka ashe in sakin ne masu kin ya saku ya tabbata Allah ya kyauta na'am wannan yace shin mace za ta iya yin al'ada za ta iya yin planning domin kar ta sha azumi mace za ta iya yin fulanin don ka tashi azumi ina tunanin kin shi fulanin din nan shine wato ta sha wani magani dan ta dakatar da zuwan haila ko za ta iya yin haka shine tambayar amsa shine a'a ba za ta iya yin haka ba kada mace ta sha wani magani dan ta dakatar da jini wai dan kada ta sha azumi kuskure ne yin wannan kuma zai ja mata matsala ta yiwu da ganin jinin na ta mai rikici ta saba duk wata tana kwana uku yanzu ya koma wajen kwana goma ta yi daga ta samu wata matsala ta bari al'ada ce da tune na mahaifa ta bashi ya fita in ta kokarin tsare shi zai zama mata ciwo zai bata matsala ta yi hakuri haka Allah ya kaddara na'am malam idan miji ya saki matar shi daga bisani suka yarjejeniya za ta dawo sai mijin da ta aura sun yi kwanciyar aure ko ya abin yake to in na fahimci tambayar mijin da ya saki matar shi kamar saki uku din can sai ta auri wani sabon miji ko hmm. kuma in ta fito aka ce za ta iya dawowa to sai wancan sabon miji ya yi kwanciyar aure ko kuwa ko da bai kwanciyar aure ba kila tambayar kenan to in haka tambayar take mun dace to abin da kenan sai sun yi kwanciyar aure sai ya daddana zuma ta ta daddana zuma shi haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace hatta ya zuka usailatuha wa ta zuka usailatihi sai ya daddana zuma ta ta daddana zuma shi sannan in suka rabu to tana da iko in ta gama idda ta sake koma wajen wancan tsohon miji ta da baya amma fa a kiyaye shi wancan tsohon miji na baya sanda fa suka rabu da wancan mijin kada ya taba nuna mata fa yana cikin ma'aura yana cikin zawarawa kada a yi neman aure cikin idda har sai ta gama waccan idda wancan tsohon miji bai maida ta ba wato wannan da daga baya bai ce ya maida ta ba to sannan tsohon mijinta ta baya sai ya dawo ya shigo zawarawa ya yi zawarci kuma a sake sabon daurin aure da sabon sadaki ina fata mun gane Allah ya taimake mu na'am na'am menene tambayar na'am eh haka ne haka ne yana tabbaya cewa da aka ce idan miji ya saki matar shi a ɗakinta za ta zauna ta yi idda cin ɗakin ta a nan gidan mijin ko ko ɗakin ta a can gidansa gidan babanta haka ne ko to ɗakin ta na nan gidan mijin inda take zaune zaman aure da mijin gidan nan gidan shi ne ko ko gidan haya ne ko da gidan haya ne zai ci gaba da biya mata kuɗin haya ita kuma tana zaune a ciki kurin ba zai zo bane ya kwana cikin ɗakin amma ɗan abincin da ya saba badawa da kuɗin haya da ɗan koman sabulun wankan ɗan koman su kola gwargwadon hali zai ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar wannan har ta gama idda ka gane yawwa ta na gidan mijinta ba ɗakinta na gidan babanta ba ka fahimta to Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa to ai shikenan ko wani kuma sana malam daga Facebook yanzu ya tambaya na assalamu alaikum malam me hukuncin wanda ya dau azumi yana da janaba bai wankawa tambayar shine menene hukuncin wanda ya dau azumi yana da janaba bai wanka ba shine tambayar ko amsa shine azumin shi yana nan matukar sun da janaba ta faru in janaba ce ta kwanciya da iyali ta faru ne kafin ketowa alfijir ana cikin dare har kuma gari ya waye bai yi wanka ba an gane wannan ko ya tashi da azumi bai yi wanka ba azumin shi yana nan janaba ba ruwanta da azumi abinda take da alaka da shi wajen maganar sallah ina fata an gane sai ya wanka daga baya ya sallah shikenan a ci gaba da azumi azumi yana nan fa lillahi alhamd na'am shikenan to Allah ya ke mu Allah ka sanya albarka ga rayuwar mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali yan uwa musulmi kasar mu Najeriya tana da buƙatar addu'ar mu ba ta da lafiya ta shiga zazzabi da ciwon kai gabacin arewacin Najeriya yan Boko Haram arewa maso yamma kuma yan kidnapping da yan kwanta-kwanta tsakiyar Najeriya faɗace-faɗacen kabilanci tsakanin waccan abila da waccan da yan kidnapping ɗin ga sunan kusan ko'ina don haka akwai bukatuwar addu'a a gare mu musamman cikin wannan wata mai albarka Allah ka taimaki wannan ƙasa ta mu ka ba ta lafiya da zama lafiya Allah ka kawo mana zama lafiya a wannan ƙasa ta mu duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin shi Allah ka magance mu da shi Allah muna kawo ƙarar fitin tunu gare ka ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen fitin tunu ya Allah Allah ka ba ƙasar mu zama lafiya ya Allah da sauran duniyar musulmi gabaki ɗaya ka ba ta lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da ƙaro arziki ya Allah ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka zuba da baka cikin batun mu ka biya mana. Allah ka sa alkhairai masu tarihi cikin batun mu ka biya mana ya Allah ya Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu gidan aljanna Allah ka bamu gidan aljanna Allah ka sa muna daga cikin bayinka masu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kare mu daga shiga wuta ya Allah zuru'ar da kake ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa albarka a kasuwannin mu Allah ka sanya albarka a ma'aikatun mu Allah ka sa albarka a gonakin mu Allah ka sanya mana albarka a gidan da mu ya Allah da dukkanin harkokin mu gaba daya Allah ka sa mana albarka ya Allah karshen al'amari kuma Allah ka sa mu ɗan aljanna ne Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu shiga aljanna gobe kiyama da mazan mu da matan mu da ‘ya'yanmu da jikokinmu da iyayenmu da kakanninmu da ‘yan uwanmu da danginmu da dangi da makwabtanmu Allah ka haɗa mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka amshi addu'o'inmu Allah ka amshi addu'o'inmu اللهم أنت أمتنا بدعائك ووأتنا بالإجابة ندعوك كما أمرتنا وجنا كما وعدتنا إنك لا تكن في الميعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب تقبل منا إنك أنت الغفور الفاتح الحمد لله ハッハッハッ